بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحده إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم من شاشد قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shida. yayin da daidai da uku ga watan wata bakwai shekara 2015 a wannan layi na layin hausaro a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan unguwa ta mu ta tudun wada a cikin wannan gari namu na Kaduna Allah ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani kamar yadda muka ainihin wato saba Allah nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta ya zama musiba a kanmu akwai wani bawan Allah ya saka kuɗi transfer ta akan naira dubu biyar Allah ya saka masa da alheri akwai wata baiwar Allah ita ma ta aiko da turmin atamfa Allah ya saka mata da ainihin wato alheri akwai wata baiwar Allah daga cikin kari na ganin in ban manta sunanta fa'iza ne ta aiko da leda guda na kaya ga shi can ne kaya ne na yara kusan wajen guda ashirin don a ba marayu kuma mijin ya ce da shi da ita Allah ya jarrabe su ba su taɓa haihuwa ba kuma ga baki ɗaya daga shi har matar kowanne daga bangaren su iyayensu kowanne Allah ya musu rasuwa don haka yake roƙon addu'a daga ‘yan uwa musulmi Allah ka jiƙan iyayen tashi matar Allah kuma ya jiƙan nashi iyayen Allah jiƙan iyayen mu gabaki ɗaya sannan eh, ba su da haihuwa na masa bayani cewa ba da haihuwa dama jarrabawa ce daga wurin Allah wanda aka bashi an jarraba shi wanda aka hana shi ma an jarrabe shi lokacin da Allah madaukakin sarki aka yi a gaban Allah da shedan shedan ya yi rantsuwa da Allah ya ce su ya kai mana farmaki akan abu guda biyu ya ce wa shari'uhum fil amwali wal auladi wa iduhum su yayi musharaka wajen dukiyar da kuma 'ya'yan don haka zai sa ka ka nemo kuɗi ta hanyar da bai dace ba kuma ka kashe kuɗin ta hanyar da bai dace ba ko ka nemi kuɗi ta hanyar da ya dace amma ya sa ka ka kashe kuɗin ta hanyar da bai dace ba don haka Allah ta'ala yake cewa a shaitanu ya idu kumul faƙara da an taso da maganan addini sai shi ɗan ya zanga maka alƙawarin talauci idan dubu goma ne aljihunka da ka sha ba kana ganin ya kamata ka ba da dubu biyar a nan take sai tana maka ai kana da matsala ta dubu ɗari yanzu ba akwai kaza yanzu akwai kaza kai kake yin kaza ba kai kake yin kaza ana fita daga gurin aikin alheri wa ya'murukum bil fahsha sai ziga kaka kashe kudin inda bai dace ba to haka ta bangaren yaya shedan yace sai ya kai mana farmaki akan su dukkan mahaifin da Allah madaukakin sarki ya dauki da bashi ya kasa dora yaron akan abin da ya dace kafin yaron ya girma ya balaga to la wannan bai ci jarrabawa ba da aka ɗauki da aka bashi yasa ne magana a nan gurin na ce wanda suke ɗaukar makami yanzu suna saran mutane lokacin da Allah ya ba iyayen 'ya'yan ba haka ya ɗauki 'ya'yan ya basu ba daga baya ne yaran suka zama haka idan mutum ya yi ƙoƙari ya ma yaransa tarbiyya kafin ya kai wannan matakin in an je gaban Allah ya sha amma wallahi in mutum sakaci ya har yaran ya zama haka to in an ji gaban Allah dole sai ya ƙara bayanin ya aka yaron ya zama haka dan ba haka Allah ya ɗauki yaron ya ba shi ba na haka shi wannan dan uwa muna masa fatan alheri idan Allah madaukakin sarki zai ba su ‘ya’ya ko ɗa ko namiji ko mace Allah ya ba su mafi alheri idan kuma Allah madaukakin sarki bai ba su ba to su ɗauka wannan jarrabawa da Allah ya musu kenan ainihin wato a rayuwa sai maganan naira dubu ɗaya ɗaya da za mu fara nima daga yanzu zuwa kafin mu rufe wannan tafsirin kullum fa matsalan nan ta marasa gata karuwa take yi cikin al'ummar nan yanzu da aka samu canji na maganan sabuwar gwamnati a sama mutane ɗauka suke yi matsalan najeriya fa ya riga ya wuce ko matsalan karuwa take yanzu shekaran jiya an je wani gari a wajejen mungunu ƙaryar mungunu an kashe mutum 49 jiya an je wani gari an sake kashe mutum 150 yau an je an kashe mutum 11 kuma dukkan mutanen nan da ake zuwa a kashe da wanda aka je aka kashe shekarun jiya a ƙauyen mungunu mutum arba'in da tara bari aka yi sai da suka zo za su yi sallar tarawi a masallaci magidanta ne aka tattaro su aka sa su suka yi layi aka harbe su sannan a wajejen kukawa still dai da aka tashi zuwa daidai lokacin sallan magariba aka zo aka tattara wajen mutum 150 aka kashe su kuma aka cinna magarin wuta ga baki ɗayansa to yau ɗin nan ma sai da aka sake kashe wajen mutum goma sha ɗaya billahi alaikum an kashe mutum arba'in da tara ga ɗari da hamsin wannan a cikin kwana uku kenan fa magidanta mata no za a bari da 'ya'ya no za a bari a cikin irin wannan yanayin ne za ka ta fama da mutane su zo a rage irin wannan matsalar kuma za ka ga wanda ake mu wannan al'umma ce ta musulmi ba a daidai irin wannan lokacin ne mutane ke kwashe kudinsu su banka su yi umara yanzu an ce akwai ƙididdiga da lissafi a irin waɗannan matsalolin sama da mutum miliyan ɗaya da rabi da suka rasa guraren zamansu a najeriya ba. kuma wanda zai ce maki su in ba allah ba sai kuma mu al'umman musulmi da haka mun kaddamar da maganar neman taimakon wannan naira dubu ɗaya ga dukkan wanda sako yake kai masa daga yau ɗin nan kafin mu rufe wannan ainihin wato tafsiri na wannan wata na ramadan ɗin nan magana ta ƙarshe shine akwai wani wata makaranta community health kana tsallaka wato gidan nan na sojoji da ke rigasa wajen gadan nan hannun hagu wannan community health din makarantar 'yan shi'a ce gobe kuma in allah ya yadda zan zo da wasu bayanai wanda suke da alaƙa da aƙidin mutane mutanenmu sun mai da harkar boko ya zamanto kamar wani allah ne da ake bauta masa mutanen da suke da aƙidar mutum bejin kunyar allah bejin kunyar annabi ya fito ya kalla abubakar ya ce nassan mandela ma ya fi sayyadi abubakar wannan rubutun an yi yan gidan eh nassan mandela ko mutum ya fito ya buɗe baki ya ce karen sharon ya fi abubakar da umar ko mutum ya fito ya kalli matar manzan Allah na na'aisha ya ce mata indu ɗar garbaci maganganu haka marasa daɗi amma kuma saboda mutane sun ta'allaka ma rayuwarsu suna ganin in fa ba a yi bukon nan ba ba wata hanya da za a ci abinci ba za a rayu ba wani uzuri za ka je gaban Allah ka kawo manya-manyan abokan annaba ana musu irin wannan cin kashin kuma ka ɗauki ɗanka ko ‘yarka ka je ka kai hannun mutanen nan ka ce shekaranta ba shi yasa Allah ya kyala mutane a Najeriya ake ta shan wahala ba sai ka gama karatun kai kyawo da kwali hakka mutu da kwali ba za ka samu aikin yi wallahi saboda mutane addini bai da kima a zuciyarsu kwanaki da hukumar kwastam ta sanar za ta ɗauki ma'aikata immigration kowace jiha wanda za ta ɗauka mutum 130 ƙar jihar da ba a rubuta application da yawa ba wajen neman aiki ita ce jihar da take da mutum 50,000 mutum 130 da wani abu mutum 50,000 sun yi application ma za a ɗauka wannan makarantar tana nan da ka tsallaka gada a hannunka na hagu suna sa kaya black and white wasu daga cikin iyaye ba su sani ba to tunda ko wasu ba su sani ba haƙƙi ne a mu mu sanar da mutane cewa fa wannan makaranta ce ta masu aƙidan zagin sahabban annabi masu cewa ƙur'ani bai cika ba masu cewa sahabban annabi sun kafarta ga baki su sun yi ridda masu cewa matan annabi wato mushrikai ne arna ne su ne fa suke da wannan kuma su ne iyaye ke ɗaukan 'ya'yansu je su kai makarantar wai don su yi karatu wai za su yi karatun likita karatun likitanci to shi kenan sai ka je ka buɗe ka je ka ta yi ai ba dole ba ne ko dole ne amma dole ne mu faɗa wa mutane gaskiya ko nan ne kaɗai ake koya ba sai ka tafi wani gurin ba in abu yana da alaƙa da duniya haka za ka ga mutane sun kwakume sun ɗanfare dole sai an yautakila yadda mutum ya sa makan shi cewa sai ya wannan karatun bai sa makan shi dole sai ya karatun addini haka ba to saboda haka gobe zan zo da wasu abubuwan su ma ire-iren nasu irin wannan fasadin zan kunna kowa ya ji duk wanda ya ga dama ya je kai dan shi wanda kuma ya ji ya ji wanda bai ji babba abin da ya dame mu in an je lahira abin da zai tambaye mu mun faɗa ko ban faɗa ba shikenan mu mun sha amma wallahi sallahi abin akwai ban mamaki kwarin da sun gaske yanzu babu wani mutum da zai iya buɗe baki ya zagi mamakka ko babanka ka ɗauki ɗanka ka kai mai karantar ba amma sai addini saboda bai da kima mutum ya buɗe baki ya zagi matar annabi ya zagi abokan annabi in mutum yana so ya nemi karatun da muka yi a sulaja zai ji aƙidinsa da na tattaura kallon da 'yan shi'a suke ma duk wani wanda ba ɗan shi'a ba mahanga guda ashirin zai ga bayanin da ne dangane da waɗannan matsalolin Allah ta'ala ya shirye da mu don haka gobe ma zan ƙara bayani idan iyaye sun ji to su cire 'ya'yansu dan shi'a ne ya kamata a kai makarantar alkhabisatu Khabisina. datti da datti a haɗu sai a ci gaba da buga wannan shi daga kai ɗanka ya je wannan karatun daga baya ya dawo da muguwar aƙida da yana abubakar yana ce masa radiyallahu anhu daga baya ya dawo yana ce abubakar la'anatullahi alaihi Allah ya tsine mu wannan karatun kuwa in dai wat karatun da zaka kai danka yana abubakar radiyallahu anhu daga baya ya dawo yana abubakar la'anatullahi alaihi wannan karatun Allah ya tsine mai albarka Allah ta'ala shi da mu za mu ji akar mu kallahu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من غير ce walillahi mulku samawati wal ardi wallahu ala kulli shay'in qadir al-imam ibn kasir yake cewa huwa maliku kulli shay'in shine wanda ya mallaki kowane irin abu sannan wal qadiru ala kulli shay'in kuma yake da iko akan kowane irin abu fala yu'jizuhu shay'un babu wani abu wanda yake gajiyar da Allah madaukakin sarki na haka fahabu wala tukhalifu ku dinga ganin kwarjinin Allah subhanahu wa ta'ala ku daina saba masa wa hadaru nikmatahu wa gadbahu ku yi taka tsantsan dangane da azabar Allah da kuma fushin Allah subhanahu wa ta'ala fa innahu al-azimu alladhi la a'zama minhu domin shine mafi girman da babu wanda ya kai girman sa sannan al-qadiru alladhi la aqdara minhu mai ikon da babu wanda ya kai shi ainihin wato iko subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala sai ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar sammai da ƙasai wa ikhtilafil layli wan nahari da yadda dare da rana suke sassabawa in ji Allah la ayatin akwai abun lura amma ba ga kowa ba li ulil albab mai hankali shi yake gane cewa in dai dare yana zuwa ya wuce wunin yana zuwa ya wuce to akwai abin da zai faru yanzu yau ga shi wasa wasa har an kai azumi guda goma sha shida gobe za a shiga nawa yanzu din da aka ƙara kwana goma nan gaba zai wahala wannan tasiri in ba a rufe shi ba sai dai kuma baɗi wanda Allah maɗaukakin sarki yana da rabon ya ganta ya ganta wanda Allah ya yi ba shi da rabon ya ganta shi kenan sai kuma yadda hali malamai sun kawo sababin saukar wannan ayar cewa na farko daga abdullahi dan abbas yake cewa atat quraishun yahud quraishawa sun zo gurin yahudawa fa qalu suka ce ma yahudawa bima ja'akum musa da mi annabi musa ya zo muku daga gurin allah na aya qalu suka ce asahu ya zo mana da sandarsa wa yadahu bayda'u lin-nazirin da kuma hannunsa da take haske dangane da masu kallo wa atawun nasara suka zo gurin kiristoci faƙalu suka ce kai fa kana isa yaya al'amarin annabi isa yake a cikin ku da me ya zo muku na aya ƙalu suka ce kana yubri'ul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta annabi isa ya kasance yana warkar da ainihin wato al akmaha wal wato makahu da kuma ainihin wato mai kora sannan ya warkar ya tayar da matacci da izinin Allah fa atawun nabi sallallahu alaihi wasallam daga nan sai suka huto suka zo gurin annabi fa sai suka ce ud'u lana rabbaka yaj'al lana safa yaj'al lana wato as-safa zahaban suka ce muna son ka roƙi Allah wannan dutsen na safa ya mayar da shi ya zama zinari a matsayin aya a gurinka da suka faɗi wannan maganar sai Allah ta'ala ya ce inna fi khalqis samawati wal ardi a cikin halittar sama da ƙasa waqtilafil layli wan nahari da yadda dare da wuni suke sassabawa na ayatin akwai abin lura ba sai an kawo musu wannan ayar da suke nema ba magana ta biyu abdullahi dan abbas ya ce anna ahla makkata sa'aluhu an yi a ya'tihum bi ayatin mutanen makka sun nemi manzon Allah ya kawo musu aya fa nazalat hadhihi al-aya magana ta uku shine annahu lamma nazala qawluhu ta'ala wa ilahukum ilahun wahid qalat quraish sai quraishawa suka ce ai ka daidaita tsakanin Allahnmu da ka idan kana so mu samu bambanci ka zo mana da ayar da za mu gane a tsakanin allan da muke bauta ma da allan da kake bauta ma akwai bambanci sai Allah maɗaukakin sarki yace inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab lalle yadda Allah maɗaukakin sarki ya halicci sammai da kasai da yadda dare da wuni suke sassabawa to akwai fa abin lura amma ba sai mutum yana da hankali yake gane cewa fa matuƙar dare yana zuwa ya wuce wunin yana zuwa ya wuce to akwai abin da zai faru lokuta da ɗan adam suna farawa daga asa'a shine daƙiƙa daga daƙaye dukku idan suka taru sai zama da mintoci wannan shi ake kira ainihin wato a ce masa asa'a don haka Allah ta'ala ya ambaci as-sa'a a cikin al-Qur'ani har guri 48 zai ce wa yawma taquma as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labisu ghayra sa'a kadhalika kanu yufaku da haka yanzu daga dakka ya dukku idan agogo tana buga sai a ce dakka yanzu ga agogon nan idan tana bugawa kowane sakan kowanne daga cikin ma'anan da zai dauki wato ƙirjinsa ya ɗora a zuciyarsa zai ga yadda agogo take bugawa daƙiƙa-daƙiƙa tana bugawa tak tak tak to haka kuma ƙirjinsa yake bugawa tak tak yadda agogo ko zuciya idan ya buga tak tak so sittin shi ne ainihin wato minti ɗaya sakon-sakon ko idan aka samu wato sakon sittin shi ne minti ɗaya idan aka samu ainihin wato minti 60 ba shi bane awa daya to duk lokacin da ya buga tak tak aka samu sakon 60 minti daya aka samu minti 60 awa daya in kana zaune ai bugawar agogo yana faɗa maka ne cewa lokaci yana tafiya to haka bugawar zuciyar kowane ɗan adam yake faɗa masa cewa ba lokaci yana tafiya tak tak tak yadda agogo dakka ya dukko ita ma zuciyar haka dakka ta dukko haka take bugawa tana nuna maka cewa lokaci yana gangarewa lokaci yana gangarewa to yana daga cikin abin da da yawa daga cikin mutane ba sa ba shi muhimmanci kamar lokaci shi yasa za ka ga in kana ɗalibin ilimi lokaci yake da kima a gurinka za ku yi ta rikici da mutane Allah ka ji kan malam albani malam albani idan ba ka fahimce shi ba sai ka ɗauka cewa ya tsaurara ya tsananta kuma wani abu in baka da ka'ida baka da tsari wahala za ka sha wani kawai sai ya buga maka waya karfe uku na dare sai ka dauka sai ce a kar makalla ana kira ka ne mu gaisa Allah shi ba bai komai miskini ba tunda bai komai lokacin ba wani abu da yake yi wai kawai ya kira ka ne ku gaisa karfe uku na dare ba saboda haka sai kana abu mai muhimmanci mutum ba ku yi alƙawari da shi ba baka san zai zo ba kawai kaga ya karyo kwana lokacin da shi ya ga bai komai babu wani abu da yake yi yadda lokacin shi ba kima yake da shi a gurin shi ba kai ma haka yake dauka lokacin ba shi da kima a gurinka sai ya zo maka to shi yasa ku dinga ba da uzuri dukkan mutumin da ya san lokaci yana da kima kullun tsarawa yake daga lokaci kaza zan yi kaza ba zai yi wa ini a kawai ka zo mai ba tare da cewa ya san zai in ka zo wa mutum ba ku tsara cewa zai zo ba za ka zo ba to ka yi haƙuri in ya zo ya ce bai da lokacinka yana wani abu karka yi zuciya ka je ka ce dama an ban labari an ce mutakabbiri ne kuma na yadda in ba girman kai ba yaya za a yi zo in tura in ce ina sallama da shi ya ce ba zai fito ba ya san abin da ke tafa da ni kai ka san abin da yake na shi na uzuri Ta ya ba za ka ba da uzuri ba wannan yana daga ciki da haka daga nan ne idan aka samu wato mintoci suka taru suka zama awa to idan aka samu awanni kuma to su suke haduwa sai su bada allailu wannan dare da wuri sai a samu 24 hours dare da wuni da haka Allah da ya tashi sai ce inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar sama da ƙasa dan adam yadda Allah madaukakin sarki ya halicce shi akwai ƙwarewa da hikima wajen halitta dan adam shi yasa idan ba dan da Allah ya so dan adam ya san wani abu ba dangane da shi shi kanshi da ba za ka san komai ba shi yasa da ya faɗi irin matakan da yake bi wajen halitta dan adam da ya gama sai Ya makansa kirari yace walaqad khalaqanal insana min sulalatin min tin ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة fa فخلقنا العلقة مدغة فخلقنا المدغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا Akara, sai makansa kirari yake fa tabarakallahu ahsanul khaliqina dan adam din nan fa zaka ga da wahala ka samu mutumin da ya karanci dan adam in complete din shi ya san shi idan ka samu likitoci zaka ga a cikin masu karatun likitoci wanda Allah yake musu zaka'i su karanta sassan ɗan adam ga baki ɗaya su gama sanin shi ta kowane ɓangare to kaso biyar ne cikin kaso ɗari a duniya ba su da yawa wani za ka ga ido zai ɗauka a ido ne zai digiri na ɗaya ya yi digiri na biyu ya yi na uku har sai kansa ya koma fari yana karatu a ido kawai don ya san idan ɗan adam to kuma duk da wannan digiri na ɗaya da da na biyu da na uku ya yi zama profesu abinda bai sani ba danganan da ɗan adam ɗin ya fi yawa abinda ya sani kaɗan ne bisa ga ƙa'ida na wa ma'utitun min ilmi illa ƙalila haka idan ka ɗauka wani zai ɗauki kunne ne a kunnen zai yi digiri na ɗaya ya na biyu ya na uku ya zama profeso wani zai zo zai ɗauka a ɓangaren ciki ne a cikin ma ba kowane ɓangare ba watakila zuciya zai ɗauka a zuciya ne zai yi digiri na ɗaya ya na biyu ya na uku ya zama profeso wannan fa ta janibin ɗan adam kenan to ɗan adam ɗin nan duk da yadda allah maɗaukakin sarki ya yi shi ya tsara shi ya ainihin wato nuna gwanintarsa da hikimarsa da iyawarsa gurin yin ɗan adam ɗin allah maɗaukakin sarki sai da ya kawo wata magana yanzu yana daga cikin dalilan da ke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki ƙwararre ne gurin halitta Da ya ɗan adam ya san zai kwanta ta dama da hagu da aka tashi yi masa kunne sai aka yi kunnen wani sufurin sufurin aka sa masa wanda duk fatar da ke jikin ɗan adam babu wacce ta yi da wannan yau in za a yanke ta kaf jikinka babu fatar da za a nemo a dasa wacce za ta yi da wannan shi yasa sai ka kwanta ka danne kunnen ka murda ka yi waye ka yi waye kana sakin shi sai ya koma yadda yake saboda wannan sun Allahi alladhi atqana kulli shay'in idan kana sa takalmi ka kalli takalmin da kyau ka gani da takalmin da kafar ka wanne yafi karfi zaka ga takalmin yafi kafa ka karfi amma kana sa takalmin a hankali a hankali sai kaga takalmin ne yake cin ya bar kafar ka ba kafar bace take cinyewa ta bar takalmin saboda shi takalmin sana'a ce ta dan adam ita kuma wannan kafar sana'a ce ta Allah shi kuma Allah duk abin da zai yi shi sun Allah alladhi atqana kulli shay'in idan zai yi abu yakan itiqanin sai yayi shi da kyau amma duk da haka Allah ta'ala sai da yace la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halitta sama da ƙasa a gurin Allah ya fi halitta ɗan adam in ji Allah da haka sai ya ce a a ashaddu halkan amis sama'u ko kuka fi tsanani a gurin halitta ko ko sama wacce Allah ya gina ta rafa'a fa fasawwaha wacce Allah madaukakin sarki ya ainihin wato daga ainihin wato rufin ta kuma ya daidaita ta yana daga cikin abin da ke nuna kwarewar Allah subhanahu wata'ala duk wani injiniya da zai maka gini a duniya idan zai gini sai ya kafa maka dirka da foundation din da zai rike ginin wannan masallacin da muke ciki da za a cire wannan bangon da wannan da wancan da na gabas din nan a ce ana so wannan rumfar ta zauna ita kadai ba wannan dirkar babu yadda za a yi wannan rumfar ta tsaya ita kadai in ba wannan amma Allah saboda al'azizu ne yayi sammai guda bakwai wata saman wata ba tare da ya kafa filar da za ta rike ginin ba shi yasa yake cewa alam kai fa khalaqa Allahu sab'a samawati ba kwa kallon yadda Allah ya halicci sammai guda bakwai wata a saman wata in ji Allah subhanahu wa ta'ala saboda ƙwararre ne don haka ya zamanto lokacin da Allah ya yi zamanto ya ƙware gurin wannan shimfiɗa wannan halittar sasa ta sama don haka sai ce wasu sama a na ha wa na ha wa sama mu ne muka gina ta muka yi mata ƙawa Allah ya ce ba wanda ya taɓa ganin sama tana da ainihin wato hudu don haka bayan ya halitti sama sannan wal ardi ga ƙasa ya zo ya shimfiɗa allazi ja'ala lakum al arda mahadan wa salaka lakum fiha subula bayan ya halicci wato ya shimfiɗa ƙasa shi yasa ƙasar nan saboda babu wanda ya san yadda aka yi aka shimfiɗa ta Allah da ya ce wal arda farashnaha ƙasa mu ne muka shimfiɗa ta sai ce fa ni'mal mahiduna madalla da mu da muka shimfiɗa ƙasa in ji Allah madaukakin sarki shi yasa wani gurin yake faɗa a matsayin lissafa wa ɗan adam ni'ima ya ce alam na ja'al al'arda mihada ashe ba mu bane muka shimfiɗa muku ƙasan nan wal jibala autada sannan muka kawo manya-manyan duwatsu girka-girka muka saka a ƙasar muka sa suka zama notin da suka hana ƙasar motsi yau da a ce idan an yi gini an gama Allah zai ɗan girgiza ƙasar kullum sai an ɗan girgiza ta da kowa yana cikin bala'i da tashin hankali amma Allah madaukakin sarki sai bai wa mutane haka ba shi yasa a wani gurin sai da ya rantsuwa da abin da ya gina sama sannan ya rantsuwa da abin da ya gina ƙasar Allah ta'ala ya ce was sama'i wa ma banaha na rantsi da sama da abin da ya gina sama sannan ya ce wal ardi wa ma dahaha na rantsi da ƙasa da abin da ya gina ƙasar duk abinda Allah maɗaukakin sarki kaga ya rantsi da shi to abu ne wanda yake yana kai matuƙa wajen lurar da ɗan adam cewa aya ce babba daga cikin ayoyin Allah subhanahu wata'ala wajen ai ta'ammuli da su shi yasa nan yace inna fi khalqis samawati wal ardi lalle a cikin halittar sama da ƙasa to akwai abin da ya kamata a ce mutane su tsaya su lura su karatun ta natsu su gane cewa Allah maɗaukakin sarki yana da girman da bai kamata duk mai hankali ya fito ya fito na fito da shi ba sannan bayan halittar sama da ƙasa sai ya ce waqtilafil layli wan nahari da kuma yadda dare da wuni suke sassabawa mun faɗa mun ce ƙa'ida ta ƙur'ani duk inda aka yi maganan al-layli wan to dare ne yake fara zuwa sannan wuni ya zo da haka muka ce a jiya muna daren juma'a yau da gari ya waye muna ranar juma'a da zarar rana ta riga ta je ta faɗi to ba maganar juma'a ga baki ɗaya mata rana na faɗuwa mun shigo daren me daren asabar idan gari ya waye gobe muna ranar me ranar asabar shi yasa da zarar rana ta faɗi kuma to ba asabar za mu shiga daren lahadi wannan ƙa'ida ce dare ne yake fara zuwa sannan kuma sai ainihin wato wuri sai ya biyo baya na haka allelu ɗin nan daren nan wa'yancin sa'o'in da muka faɗa daga mintuna a samu mintoci daga awa a samu awanni su suke haɗuwa su ba da awa ashirin da hudu shine dare da wuni Allah maɗaukakin sarki ya ambaci wato kalmar dare da inda ta zo da sassaɓaninta a cikin alkur'ani guri wato muktalifa guda goma sha bakwai ne sannan gabaki ɗaya inda ta zo a cikin alkur'ani guri ne so casa'in da biyu sannan allah ya ambaci annaharu wuni waje so hamsin da ainihin wato hudu sannan allah ya ambaci aliyau wato yau ya ambaci ainihin wato shi da yau aliyau a yadda ya zo a cikin alkur'ani so ɗari uku da hamsin sannan ya ambaci yawman kira su goma sha shida ayyamin su ashirin da uku sannan yawma idan su sittin da takwas don haka wa'annan abubuwan da wuni da wunin nuka kuma su suke haduwa sai su ba da ainihin wato kwana shine allaili wannan ha da haka yadda ya faɗa a nan gurin ya ce inna fi halƙi samawa tuwal arzu wa ikhtilafil layli wannan nahari haka ya faɗa a cikin surat yunus ya ce inna fi khalqis sama inna fi inna fi ikhtilafil laili wan nahari lalle a cikin sassaɓawa dare da wuni wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi da abinda Allah ya halitta a cikin sama da ƙasa sai ce la ayatin akwai abin lura amma li qaumin yattaqun ga mutanen da suke din tsoron Allah subhanahu wata'ala wannan ne yasa Allah madaukakin sarki ya dinga rantsuwa da dare a gurare da dama a cikin alkur'ani Allah ya ce wallaili iza adbara ina rantsuwa da dare a lokacin da dare ya juya baya sannan ya ce wasubuhu iza asfara ina rantsuwa da asuba a lokacin da ainihin wato ta haske sai ce innaha al-ihdal kubar wallahi dare ya juya baya asuba ta zo Allah ya ce wannan yana daga cikin ayoyin Allah manya-manya sannan nazirar lil wannan gargadi ne ga ɗan adam na kaliman liman sha'a an ya taqaddama aw ya ta'akhkhar wanda ya ga dama ya zama ɗan gaba gaba gurin aikin alheri wanda ya ga dama ya zama ɗan baya baya gurin aikin alheri Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina saboda kowace rai abin da ta yi na aiki shi za a jingina ta zuwa gare shi Allah ya kuma ce wallaili idza asa asa shine ina rantsuwa da dare idan aqbala wa adbara idan ya fuskanto ya juya baya sannan idan ta tanaffas ina rantsuwa da asuba a lokacin da asubar ta yi numfashi inda Allah madaukakin sarki sannan yace wal laili wa ma wasaqa wal qamari idza tasaqa la tarkabunna tabaqan an tabaqin fama lahum la yu'minun sannan yace wal fajri wa layalin ashri washafa'i wal witr sai ce wal layli idha yasir sannan Allah madaukakin sarki ya faɗi cewa washamsi wadhaha wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha Allah ya rantsuwa da ainihin wato wuni idan ya bayyana sannan ya rantsuwa da ainihin wato dare idan ya lulluba ainihin wato wurin sannan Allah maɗaukakin sarki ya ce wallayar idan ya gasha wannan hari idan ta jalla Allah ya yi rantsuwa da ainihin wato dare idan ya lullaba ainihin wato wuni sannan ya yi rantsuwa da wuni idan wunin ya bayyana na aka yi cewa annabi wa duha sai ya ce wallaili idza sada na aka ya faɗi cewa yuqallibu Allahu al-laila wan nahara Allah shi yake jujjuya dare shi yake jujjuya ainihin wato dare kuma shi yake jujjuya wuni da haka ya ce a cikin jujjuya dare da wuni inna fi dhalika la'ayatan ko inna fi dhalika la'ibratan liulil a cikin wannan akwai abin lura amma mutanen da suke da ainihin wato tintintini a suratu ibrahim da zai faɗa abubuwa wanda yake so ɗan adam ya yadda saboda ya yi waɗannan abubuwan ya bauta masa ya ce na farko allahu ladhi khalaqa samawati wal arda allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasai wa anzala minas sama'i ma'an kuma shi yake saukar da ruwa daga sama yau ba za a ɗauki ruwa ba a tafi gurin kwamishinan albarkatun albarkatun kwamishinan ruwa a ce to ranka ne ta ɓaci ba ruwa ya kafe an ɗauke ruwa daga sama ka taimaka ka yi ruwan nan ba zai yi ba sannan fa aka rage bihi minas samarati rizqan lakum Allah ya ce sai mu fitar da arziki saboda ruwan da muka saukar daga sama saboda ku wa sakhkhara lakumul fulka Allah ya hore mana kwale-kwale litajriya fil bahri dan ta dinga tafiya a cikin teku bi amrihi da umarnin Allah sannan wa sakhkhara lakumul anhar zai kore mana koramu abincin da dan adam yake ci akwai wanda yake da alaka da rani akwai wanda yake da alaka da damuna wanda yake da alaka da damuna sai a saukar da ruwan sama dan abincin yi wanda yake da alaka da rani idan an saukar da ruwan sama ranin yi sai Allah ya janye ruwan sai ya mai da shi tafkuna ga ma kaduna nan tana gudu duk wanda ya taso a kaduna bai taba ganin kogin nan ya kame ba an waye gari ya ga ruwa baya gudu ya tsaya waye yake gudanar da kogin Allah subhanahu wataala in muna ce ya saukar da ruwan sama a yi noma in rani ya yi a mai da shi koramu mutane su janyo su amfani da shi sannan ya ce wa sakkara lakuma shamsa wal qamara da'ibain ya hore mana rana da wata titir suna nan rana yau tun da aka kafa duniya shekarar ta shekarun duniya babu wanda ya san ko shekarar ta nawa amma baka taba jin ana sanarwa ba a duniya ana cewa to jama'a kowa ya tanadi kayan haske za a dauko wasu ƙwararrun injiniyoyi za su hau sama saboda akwai wani sabis da garan bawul da ya kamata a ranar nan ta samu matsala babu amma inda dan adam ne yake gudanar da wannan ranar kai kasan sai an samu matsala sannan yanzu ranar nan abincin da mutane ke zuwa su je su shuka ya fito su ci wanda energy ita kanta shuka tana amfani da rana inda za a waye gari ba ranar akwai matsala sannan yanzu ya kai ga wannan ranar amfanin da take bayarwa yana da yawa a duniya gari kamar irin wannan za a iya tara hasken rana da rana da daddare kuma sai haskaka garin da haka ce wa sakhkhara lakum shamsa wal qamara da'ibin titir ko da yaushe suna nan sannan wa sakhkhara lakum Laila layla wan kuma ya hore mana ga dare ga kuma wuni da haka ce wa huwa alladhi ja'ala lakum al-layla huwa huwa alladhi ja'ala lakum ja'ala al wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura Shi ne wanda ya sanya dare da wuni suna saɓani Allah ya ce liman da an yadhakkara ga mutumin da yake nufin zai yi tunani ko yake nufin ya gode ma Allah idan ka kalli yadda dare da wuni suke tafiya suke sassaɓa ya kamata ka yi tunani kuma ya kamata ka gode ma Allah madaukakin sarki yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki ya kalubalanci duniya da shi Ya ce yace a ra'aitu ku bani labari ba ku gani ba in ja'alallahu alaikum al-laila sarmadan ila yawmil idan Allah ya ɗauki kwanakin duniya ya mayar da su dare citir yanzu gari ya waye kana tsammanin za ka tafi neman abinci an yi sallar asuba kaga an kuma kuntuka wani dare sati ɗaya dare wata ɗaya dare shekara ɗaya dare Allah sai ce man ilahun gairullahi ya atikum bidiya wani wani Allah ne isa ya zo muku da ranar da za ku gane gari ya waye babu sai ce afala ta Sma'ul. mai sa mutane ba sa jin abin da ake faɗa masa na wa'azi ji na karɓa sannan ya ce a ara'aytum ba ku gani ba in ji alallahu alaykum na nahara Sarmadin ila yawmil qiyamati idan Allah ya akkasa ya mai da kwanakin duniya kuma suka zama rana ne ko da yaushe sai ya ce man ilahun ghairullahi ya atikum bilailin na fi wani wani Allah ne zai zo muku da daren da kuke samun natsuwa a cikinsa sai ce abala ta busirun me yasa mutane ba sa tunani akan abin da ake faɗa musu sai Allah ya ce to wa min yana daga cikin rahmar Allah da tausayinsa da jin ansa sai ce ja'ala lakum al-laila wan hara. Allah sai ya ɗauki dare ya mana sai ya ɗauki wuni sai ya sa kamar an tambayi Allah mai amfanin daren mai amfanin kunu sai ya ce litas fihi saboda daren ku samu natsuwa a ciki yanzu nan gurin wani ya tashi da safe ya haura ya yi can ya shiga can ya tsallaka can yanzu akwai gajiya a jikinsa idan ya ce ya kwanta yana tashi da asuba ta zai nemi gajiya ya rasa ya aka yi me ya faru bai sani ba Da haka Allah sai ya ce alam waja'alna nawmakum subata baccin da kuke ma sai maka sanya shi sai zama hutawa a gurin yasa in Allah yana so ya maka azaba sai turo wani bala'i sai ya hanka bacci da zaran kai sati ɗaya ba bacci to yanzu fa dole ne fa ko ta ƙwaya ne fa sai ka san ka nemo matakin da za ka yi ka yi ainihin wato bacci wannan kenan da aka sai daren yace ce litaskunu fihi don ku dinga samun natsuwa a ciki shi yasa zaka ga baccin rana ba za ka taba hada shi da daɗi ba gurin baccin dare bacci da rana yana da daɗi amma bai kai baccin da daɗi ba don Allah da ya tashi zai yabi wanda suke haƙura da bacci bai yabi wanda suke haƙura da baccin rana ba sai na dare ya ce ta ta jafa junubuhum anil madaji ya da'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna sukan haƙura da daddare a lokacin da mutane ke jin daɗin bacci sai su yanke wani abu na baccin su tashi don bauta ma Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan lokacin da haka sai daren yace ce taskunu fihi wunin kuma mai amfanin shi Allah sai ce wa li taftagun fadli in gari ya waye kowa ya je nemo falalar Allah wala allakum tashkurun Allah ta'ala ya ce dan ku gode ma Allah ne Allah madaukakin sarki ya muku haka yanzu idan gari ya waye daga safe zuwa yamma yanzu ba an sha ruwa ba rana ta yi yanzu muna wajen karfe goma to za ka ga duk inda ya fi ko'ina taron jama'a da rana in ka je da daddare za ka gaba kowa yanzu a gurin kowa ya zo ya nemi falalar Allah kuma an yi an koma da safe gari na wayewa masu zuwa makaranta za a tafi masu zuwa ina za a tafi wannan yayi nan wannan yayi nan dare na yi kuma kowa sai dawo ya ainihin wato natsu sai na ba. wanda a cikin dare ake samun ainihin wato wannan shi yasa Allah ta'ala sai yace waqtilafil layli wan nahari sai yace la ayatin li ulil albab akwai abin lura amma ba ga kowa ba ga mutane da suke ma'abuta hankali su suke gane wani abu su ya faru na haka wani mawaƙi ke ta, da an kama ƙarfa tafi zamanin siba wazkur dunubaka wabki haya muznibu واذكر مناقشة الحساب فإنه لا بد يوسى ما دنيت ويكتب لم ينصه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب والروح فيك وديئة أوديتها ستردها بالرقم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسألها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فألم والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تؤد وتؤسب wa jami'u ma hassaltahu wa jama'atahu wa jami'u ma hassaltahu wa jami'u ma hassaltahu wa jama'atahu haqqan tabban lidarin la yadumu na'imuha wa mashiduha amma qalilin yuqrabu yace da ka bar abin da ya riga ya kubuce maka a lokaci na yarinta yarinta ƙuruciya da ka sassaɓa da wuta da ta ɗibi mutum kun san saurayi shine bai san maslaha kansa ba duk abu na hatsari da bala'i da kaga samari ke zuwa su je su shiga ciki shi yasa mutum in yi hakuri ya bauta ma Allah a lokacin da yake da kananan shekaru to duk rigimar da za a lahira sai a ji a ajiye shi ƙarƙashin al'arshin Allah subhanahu wata'ala wannan ya shaƙu wannan an tumo an taho gaban Allah kai kana kallon mutane a rana Allah ka ji kan malam lawan abubakar da ya ce din da kaga tsohon banza to asalinsa yaron banza ne idan ba ka so ka zama tsohon banza to karka zama yaron banza sai ya ce wadkur dunubaka wabki haya musnibu ka tuna zunuban da kai a baya ka tsaya kai kuka ya kai mai zunubi sannan wadkur munaqashatil hisabi fa innahu ka tuna tattaunawar da za a yi maka na hisabi da za ka je gaban Allah madaukakin sarki ka tsaya ya ce budda yi ma janaita wa yuktabu dole a kiyaye abin da ka ɗaso ka yi mara kyau kuma yana nan a rubuce lokacin da yadda kake yin aiki ka yi kaza ka yi kaza lam yin safal malakari hina na sitau mala'iku guda biyu ba su manta da aikin ba a lokacin da kai ka manta da shi sai yake bal asbata sun tabbatar da duk wani aiki da kai wa anta talahin tal'abu kai kuma lokacin da kai aikin ka shagala kana wasa sai ce ka ruhu fika wadi'atun udita rai da take tattare da kai aro aka ɗauka aka baka na aka satarudda ha birraga minka wata slabu kuma dole sai ka mayar da ita tilas ko kana so ko baka so akwai ran da za a zo a tsaya maka kikam a ce maka to lokaci ya saka dama aro aka baka kuma wanda suka zo karɓar kayan a matsayin aro baka isa ka ce musu ba za ka bayar ba duk ran da mala'ika ya diko ya ya zo ne zai ɗauki rai ba wanda ya sai tsaya gaban mala'ika ya ce to ƙarya kake ba za ka ɗauka ba baka isa ba war ruhu fika wadi'atun uditaha sataruddaha bil ragmi minka wa tuslab dole za a mayar da ita ko kana so ko baka so sai ce wa gururu dunyaka allati tas'alaha wannan rudin na duniya wanda kake ta wahala ka kai ka kawo akanta sai ce darul haqiqatuha mata'un yazhabu gida ne wanda sa jin daɗi ne kuma yana da lokaci zai tafi da ka kai shekara ainihin wato hamsin da biyar ka shiga shekarun da malamai suke ce masa sununin manaya shekaru na musiba idan ka yi aure kana da shekara ashirin ko ashirin da biyar inda ka kai shekara hamsin daga shekara hamsin komai naka ba karuwa zai dinga yi ba raguwa zai daga wannan lokacin da ka ƙara biyar to zai fara bayyana yanzu komai naka ja ba yake a daidai wannan lokacin kana fama da wani yaron naka je makaranta ya ce ba zai je ba wani ya ji ya fara karatun bai ci jarabawa ba an kuro shi wani ya ji ya yi karatun ya gama ya dawo ba aikin yana zaune a daidai lokacin 'ya'yan kamata, wannan kana kokarin ta aure bata samu miji ba wannan ta samu mijin ta je ta fara zaman aure mijin ya koro ta a daidai wannan lokacin kana da 'yan ƙananan yara wanda idan suka je siyan abu suka ce a basu aka ce babu sai su ce a basu babu kana nan kuma sai a ce to za a rage ma'aikata sai ya rage ma'aikata sai ya faɗo kanka sai a bugo ka sai ka dawo gida to mutumin da yana karɓan albashi albashin bai ishe shi ba sai lokacin da ka dawo fanshi daga tutu ne zai ishe ka ai ba zai yi ba wannan shi ne sinunil mada shekaru na musiba a daidai lokacin za a ce ba za ka ci magi ba ba za ka ci gishiri ba za ka daina shan siga za ka daina cin nama za ka daina cin kwai saboda akwai cholesterol yana tattoshe hanyoyin jini akwai matsala za ka daina cin kaza akwai matsala kana ji kana kallo haka za a yi maka miya ba magi ba gishiri kana ji kana kallo wani yana cin kwai ba dama ka ci in ka ci matsala kana ji kana kallo ana ɗiban nama ana ci ba dama ka ci idan ka ci matsala to wannan sine sine sunudin malaya. da haka yake cewa darun mata unyin yadhhab sai ce wallai lufa alam dare ka sani wan naharu kilahuma da wuni na fi hatu addu wa sabu numfashin da ɗan adam yake yi a cikin dare da wuni a ƙirge ki a gurin Allah kuma abin da ya faru a cikin dare da wunin sai Allah maɗaukakin sarki ya tsayar da ɗan adam ya masa hisabi a cikin su ranar tashin alkiyama shi yasa malamai suke cewa a rayuwar ɗan adam kaf babu abu mafi kima mafi tsada kamar lokaci domin duk wani abu da ɗan adam zai sami na amfani a duniya ko a lahira idan ba ya yi amfani da lokaci ba to abin ba zai samu ba na haka annabi ya ce ni'imatani maghbubatani fihi ma kasirun minan nasi ni'ima guda bi ana kwarar mafi yawancin mutane a cikinsu. su sai ya ce akwai as-sihhatu wal fara akwai lafiya da kuma lokaci ba kowa bane idan yana da lafiya yake tunanin bari in bauta ma Allah kafin ciwo ya zo ba kowa bane yanzu idan Allah ya bashi lokaci yake cewa bari ya tashi amfani da lokacin kafin rashin lokaci ya zo masa Na naka imamu shafi'i ma yake cewa man fata hutta alima wakta shababi idan koyan karatu ya kubuce maka lokacin ka na samartaka shekara 18 baka san komai na addini ba 20 25 30 35 ka kai 40 yace to da an ganka ayi maka kabbara guda hudu matacce ne yake tafiya a doron ƙasa mutuwa ne kawai bai ba abin ne shi saboda ka riga ka bari lokacin yarinta lokaci mafi kima ya kubuce maka a rayuwarka wannan yasa ashabul kahfi war raqimi samari ne Allah ya bada labarin su cewa innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda a lokacin da suke da lokaci na yarinta suka tsaya suka ba Allah madaukakin sarki sai da suka shekara 309 a kogo suna bacci Allah ya ce wa labisu fi kafihin salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a shekara 309 Allah ta'ala ya ce wa annabi wato wa tahasabuhum ayqazan wa hum idan ka leka kogon zaka tsammani a farke suke Allah kuma ya ce bacci suke wa nuqallibuhum zatil yamini wa zatil shimal mu muke jujjuya su in sun kwanta ɓangaren dama su dawo bangaren hagu shekara tara kuma yadda suke a samarinsu haka Allah ya basu ba su canza ba ba su yi furfura ba ba su yi komai ba suka tashi to shine malamai suke cewa idan mujalasa zama da mutanen kirki ga kare saboda ya yi makotaka da mutanen kirki amma Allah bai kyale shi ba sai da ya ambace shi a ƙur'ani ya ce wa kalbuhun basiƙin zira'ai bilwasi ya kuma mutumin da zai bu abotantaka da mutanen kirki a duniya Allah ya wulakanta shi tabar da shi ba zai taba yiwa ba to shi yasa Abdullahi dan Abbas ya faɗi cewa yana daga cikin illal ladina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun shine dukkan wanda ya taso yana da dama yana yin abu alba Allah ya karbi damar to ko ya zauna bai aikin ba Allah sai ya ci gaba da bashi lada saboda amfani da lokacin da yi saboda haka lokaci yana da matuƙar muhimmanci a cikin dare da wuni na haka sai yake cewa wa jami'u ma hasaltahu wa jama'atahu hakan yaqinan ba'da mautuka yunhab duk abin da ka tattaro shi bayan mutuwarka shikenan an riga an gama ba ta kai aiki ba sai yake cewa to tabbal lidarin la yadumu na'imuha in ko haka ne tabewa da halaka ya tabbata ga gidan da ni'imar sa baya dawwama wa mashiduha wa'annan gine-ginen da aka yi amma ya yukhrabu nan gaba ba da daɗewa ba Allah zai ruguje gine-ginen ya ce kowa ya tashi kuma an kusa kun ga wannan daren da kuke gani yana gudu da a gurguje ka gama abin da kake daga safa ka ga dare ya yi ka kwanta ka gama abin da kake a daddare ka ga gari ya waye to Allah maɗaukakin sarki yana nuna wa mutane ne cewa fa duniyar da ake ciki ya kusa ya ruguje ta kowa ya tashi to a daidai lokacin da ake ishara cewa duniyan nan an kusa a ruguje ta kowa ya tashi to a daidai lokacin kuma mutane ke mata shirin wa shirin zama annabi ya faɗa ya ce alƙiyama ba za ta tsaya ba la ta umu sa'atu hatta ya ta ƙara ba zamanu har sai alƙiyama lokaci ya matse juna ya ce Allah zai mayar da shekara za ta dawo kaman wata ɗaya wata ɗaya ya dawo kamar sati ɗaya sati ɗaya Allah ya mayar da shi kaman kwana ɗaya kwana ɗaya Allah ya mayar da shi kaman awa ɗaya awa ɗaya dawo kaman sakan ɗaya sakon ɗaya kaman ka ƙyatta a shana bub shi kenan an gama ba haka kwanakin ke tafiya ba da in aka ce maka an tafi aikin haji to sai ka ga kai ta harkokinka sai an daɗe sai a ce maka wani aikin haji ya dawo da in aka ce maka an yi azumi za kai ta harkoki kai ta sai an daɗe sannan sai kada an ce ga azumi ya dawo amma yanzu da an ci an gama azumin nan ka an kara ba sai kada an ce wani azumin ya yi ya dawo ta daidai lokacin da kwanakin nan ke gudu haka kuma a daidai lokacin ne kowa yake shirin sai ya zauna a duniya kuma a daidai lokacin ne ya zamanto gidajen mutane da ke lahira suka zama kangaye ba komai gidajensu na duniya kawai suke ginawa Ka ga mutum ya gina gida yadda ka san kumfe kunu amma kuma bai gina ma kansa komai a lahira ba wannan akwai ta sassaba ba rai irin wannan lokacin yan uwa za su iya tunawa a daidai irin wannan lokacin bayan an kammala tafsiri da dan uwa malam bala al'adamawi aka rike amma gashi Allah madaukakin sarki ya kaddara shekara ta zaga ba sakamakon ikhtilafin laili wannan nahar saboda dare da wuni suna zuwa da haka ake kiran allailu wan naharu da aljadidain sababbi guda biyu da haka ibnu daridi yake cewa innal jadidain idan mastawliya ala jadidin ya lil bila duk lokacin da sababbi guda biyu suka nace masabu shine saurayi ko budurwa to ka bashi lokaci ka gani zaka ga abin da zai faru duk wanda kaga kanshi yanzu da furfura ai da babu ikhtilafin laili wannan hali ne zuwa dare yana zuwa <laughs> na gana yi magana wani akan zakan malami <laughs> mu ma ta fara fito mana yanzu wayannan gwagwarmaya da ake da matsiya ta nan mama dole farfara ta fito ma ba ikhtilafin laili wannan har shi yake sa sai ka ga a hankali kanka dabbaki ne amma a hankali a hankali ya koma fari zuwan dare da wuni don haka yan uwa ana nuna lokaci yayi kada mutane su ɓata lokacinsu akan abin da bai kamata su ɓata lokaci a kansa ba idan mutum ya koma tarihin rayuwar magabatanmu zai ga cewa asali musulmi duk inda za ka same shi to ɗayan biyu ne ko dai ka same shi yana abin da zai taimake shi a duniyar shi ko abin da zai taimake shi a lahirar shi idan abu ba zai taimake ka ba a duniyar ka ko a lahirar ka to wannan shine lagau bai kamata kana musulmi ba a ganka cikin wannan abin Allah ta'ala ya sa mu dace Allah ya ba mu ikon tafiyar da lokutan mu gurin da'a ga Allah madaukakin sarki abinda muka faɗa dai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh